Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Asabar 25 ga watan Fabrairun shekarar 2023 ranar da ake gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya a Najeriya. Masu sauraro Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na musamman wanda zai ta'allaka kan zaben da ke gudana. Aisha barka da wannan lokaci. Barka dai Mahmud masu sauraro barka mu tare kasancewa da mu a cikin wannan shiri. To amma kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su bari Sarfiru hashin Gumal ya karanto mana kanun labaran duniya. to yau asabar masu kada kuri'a a najeriya sun yi tururuwa a rumfunan zaɓe domin sa wato domin zaben sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisu watakila rasha ta rage yawan samar da kananan jiragen nan marasa matuki da take kerawa iran a cewar ma'aikatar tsaron birtaniya haka kuma za a ji cewa ƙasar turkiya ta fara aikin sake gina gidaje sakamakon barnar da girgizar ƙasa ta a wannan watan to a cikin shirin namu na yanzu wanda za mu kwashe sa'a guda muna yi za mu kawo muku rahotanni sharhi da bayanai kan halin da ake ciki a sassan najeriya yayin da ake gudanar da zaben na shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya. Kazalika za mu je kai tsaye ga abokin wato abokiyar aikin Grace Alheri Abdu da ke Abuja da sauran wakilanmu da ke sassan Najeriya domin su faɗa mana halin da ake ciki a yankunan da suke. Za kuma mu buɗe layin mu domin ku masu ku kira ku faɗa mana irin halin da ake ciki a yankunan naku yayin da ake wannan zaɓe. Lambar da za a kira ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyar. To amma Mahmud bari mu fara da Sarfilo hashin Gumel Fili domin ya karanto mana labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Yau Asabar masu kada ƙuri'a a Najeriya sun yi tururuwa a rumfunan zaɓe domin zaɓen sabon shugaban ƙasa. shugaban kasa muhammadu buhari zai sauka daga mulki bayan cika wa'adinsa na tsawon shekaru takwas kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya bashi dama kimanin 'yan najeriya miliyan casa'in ne suka cancanci kare ƙuri'unsu a zaben dimokuraɗiyya mafi yawan al'umma a afirka wanda kuma zai tantance waɗanda za su yi aiki a majalisar dokokin ƙasar tsohon ɗan siyasa bola ahmed tinubu mai shekaru 70 wanda tsohon gwamnan jihar Legas ne daga jam'iyya mai mulki ta apc da kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar mai shekaru 76 daga babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Na fuskantar kalubale daga wani ɗan takara na uku Peter Obi mai shekaru 61 daga jam'iyyar Labour Party wadda ke da goyon baya a tsakanin matasa masu zaɓe. Zaben da yana faruwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke fama da karancin takardun kuɗi da ya haddasa fatara da hauhawar farashin kayayyaki da kuma karancin makamashi A baya dai an fuskanci magudin zaɓe da tashe-tashen hankula a zaɓukan Najeriya. Amma 'yan takarar shugaban ƙasa sun yi alkawarin goyon bayan gudanar da zaɓe cikin lumana da gaskiya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta ce za ta fitar da sakamakon zaɓen nan da 'yan kwanaki. Haka kuma hukumar ta bullo da na'urorin tantance masu kaɗa ƙuri'a don taimaka wajen hana magudin. Wataƙila Rasha ta rage yawan samar da ƙananan jiragen nan marasa matuƙi da take kera wa Iran, kamar yadda ma'aikatar tsaron Birtaniya ta sanar a yau Asabar a cikin wata sanarwa. Ma'aikatar ta ce babu wani rahoto da ke nuna an yi amfani da ƙananan jiragen a Ukraine tun kusan sha biyar ga watan nan na Fabrairu, yayin da aka ba da rahoton lalata aƙalla hudu a cikin tsakanin ƙarshen Janairu zuwa farkon Fabrairu. an lalata ƙananan jiragen masu yawa a cikin 'yan kwanakin farko na wannan shekarar in ji ma'aikatar ma'aikatar ta birtaniya ta ce mai yiwa ne ukraine ta nemi ƙarin jiragen marasa matuƙi duk wadda mummunan yanayin da suke da shi na lalata wuraren da suka nufa watakila rashi tana amfani da su a matsayin yaudara don karkatar da tsaron sararin samaniya ukraine daga wato daga ingantattun makamai masu linzami na ƙasar rasha a cewar rahoton ma'aikatar shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya faɗi a ranar juma'a cewa kisan da rasha ta yi wa mutane da dama a ukraine ba zai tafi a banza ba ba tare da hukunta su ba ya ce yana son a gabatar da sojan rasha da shugabancin siyasa a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa an ƙara ƙaimi wajen binciken da ceto a wata mahaƙar ma'adanan kwal da ta ruguje a arewacin mongolia ta ƙasar china yayin da ƙwararru suka inganta tsarin aikin ceto tare da aiwatar da tsari ɗaya a wuraren da dama ta hanyar amfani da na'urori da fasahohi masu inganci a cewar wani ƙwararren aikin ceto jiya juma'a mahakarar ma'adanan kwal ta alza da ke mongolia ta rubuta da misalin karfe ɗaya na yamma agogon ƙasar a ranar laraba inda ta binne ma'aikata da dama da kayan aikinsu ƙarƙashin ɓaragwazai mai tsayin mita tamanin kwatankwacin gini mai hawa ashirin ya zuwa yanzu rugujewa ta yi sanadiyar mutuwar mutane shida wasu shida kuma sun jikkata sannan wasu arba'in da bakwai sun ɓaci a cewar hukumomin yankin a yammacin ranar alhamis an tura jimlar ƙungiyoyi ashirin da uku da mambobi kusan dubu biyu zuwa aiki a wurin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an pakistan sun ce akalla mutane goma sha uku ne suka mutu sannan sha hudu suka jikkata a wani harin hatsarin mota da ya afku a hanyar multan sukur a daren juma'a jami'in 'yan sanda na gundumar rizwan umar gondal ya shaida shafin yanar gizo na pakistan down.com cewa wata mota ba sa tsaya a wato barin fasinjojin ta su taimaka mutanen da ke cikin mota da ta kife yayin da fasinjojin ke taimaka mutanen wata motar jib ta kutsa kai cikin motar bas ɗin. wanda ya sanadin mutuwar mutane da jakata hatsarin mota a pakistan yawanci yana faruwa ne saboda keta dokokin hanya wanda ke haifar da mutuwar dabban mutane da jikkata a kowace shekara. Daga ƙarshe ƙasar Turkiyya ta fara aikin sake gina gidaje sakamakon barnar da girgizar ƙasa ta yi a wannan watan. In ji wani jami'in gwamnati a ranar Juma'a kamar yadda adadin waɗanda suka mutu a Turkiyya da Siriya ya zarce dubu hamsin. Fiye da gine-gine 160 ne masu ɗauke da gidaje 520 suka rushe ko kuma suka lalace sosai a ranar 6 ga watan Fabrairu sakamakon girgizar kasar da ta kashe dubban mutane a turkiya da makwabciyar ta ƙasar Siriya. Hukumar ba da agajin gaggawa a Pad ta sanar adadin waɗanda suka mutu a Turkiyya sakamakon girgizar kasar da ya karu zuwa 44,218 a daren Juma'a. an sanar da mutuwar mutane 5,914 a siriya a baya-bayan nan adadin waɗanda suka mutu a ƙasashen biyu ya haura sama da dubu hamsin yayin da ake fuskantar zaɓe cikin watanni shugaba recep tayyip erdogan ya alkawarin sake gina gidajen a cikin shekara guda a gaida sarfilu hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji a farko wannan shiri na musamman ne inda za mu kwashe sa'a guda domin kawo muku bayanai sharahi kan halin da ake ciki yayin da ake gudanar da zaben shugaban kasa a Najeriya haɗu da na 'yan majalisun tarayya. to da ake zaben na shugaban kasa wani batu da ya zamanto sabo a wannan zaɓe shine batun amfani da na'urar bivas da hukumar zaɓe ta inec ta samar domin tattara sakamakon wannan zaɓe kan haka ne kuma wakilin mu abuja nasiru adamel hikaya ya haɗa mana wannan rahoto da za ku ji na'urar bivas dai da ci gaba ne kan tsohuwar na'urar tantance rajistar zaɓe na da tasirin hana magudin zaɓe don sakamakon zai tafi ta na'ura da zarar mai zaɓe ya kammala kaɗa ƙuri'arsa. kamar misalin nan na yadda ake zaɓukan baya jami'in zaɓe zai rika ɗaukar kuri'a ɗaya bayan ɗaya yana bayyana wanda ya lashe har a kammala da kuma ayyana sakamakon zaɓen jami'a sashen labaru ta hukumar zaɓen zainab aminu ta yi ƙarin bayani kan yadda za ta kasance a rumfar zaɓe kama daga tantancewa ka kaɗa ƙuri'a da ma jiran ayyana sakamako. Wannan raɗe-raɗi da yake yawo cewa ba za a yi amfani da na'ura ba a'a daga an yi amfani da na'ura sakamakon zaɓe za ta tafi kai tsaye zuwa yanar gizo a wannan za iya cewa ba haka yake ba dokar mu tana nan kamar yadda muka tsara shi masu kada ƙuri'a za su zo rumfar zaɓe za a tantance su za su kada ƙuri'an su za su tsaya a gefe in suka zaɓi su sa ido akan yadda ake gudanar da zaɓen za su bada tazara na kamar mita uku daga rumfar zaɓe idan aka gama tattara sakamakon zaɓe jami'in mu zai kirga zai cike a takardar da muka tanadar da rubuta sakamakon zaɓe party agent da security da suke wurin za su saka hannu a kai daga nan kuma shi jami'in mu zai ɗauki ta hoton wannan takardar sakamakon zaben sai a ɗaura ta a yanar gizo saboda duk mutum a duk inda yake idan ya shiga wannan result viewing portal ɗin zai duba ya ga sakamakon zaɓe na rumfar zaɓe kuma dokar zaɓe tana nan akan za a yi tantance mai kaɗa ƙuri'a ne tare da jefa ƙuri'a ba kamar yadda muka fara a baya ba za a fara tantance mutum a ba da lokacin tantancewa sai kuma a ba da lokacin da za a dawo domin kaɗa ƙuri'a to yanzu za a yi su ne a tare su simultaneously ana tantance ka kana kaɗa ƙuri'anka so zaɓi ya rage naka ko ka tsaya a rumfar zaɓe ka duba ka ga yadda ake gudanar da zaɓen ko kuma ka tafi gida za a kuma fara gudanar da zaɓe ne karfe takwas da rabi na safe za a kuma gama shi karfe biyu da rabi na rana amma idan akwai wanda yake kan layi kuma karfe biyu da rabi ta yi to za a ba shi dama ko da zuwa karfe nawa ne domin ya kaɗa ƙuri'arsa. amincewa da sabuwar dokar zaɓe ta sa bin tsarin zamani a gefe da na gwari-gwari labari ko rubutu kan takarda Duk ma dai matakan nan za su rage laifuka ne a lokacin zaɓe da dakile hanyoyin a ringizon kuri'a Shugabar kwamitin zaɓe ta majalisar wakilai Aishatu Jibrin Dukko ta ce sun fara shirin kawo sabon ƙuduri na kafa hukumar da za ta hukunta duk wanda aka samu da take dokokin zaɓen. Hukuma ce wacce muke so a kafa wanda ake ce za a ce mata Electoral Offenses Commission. Wannan hukuma ita aikin da kawai za ta yi hukunci ne akan laifuka na zaɓe. Laifuka na zaɓe na ba wai lokacin zaɓe kaɗai ba a'a kafin zaɓe. Yanzu kawai misali in an zo mitin na zaɓe ka zo ka da hankali to wannan hukuma ta hukunta ka lokacin zaɓe idan ka zo ka ta zaka da hankali wannan hukuma za ta hukunta ka bayan zaɓe za ta hukunta ka domin mun ga cewa idan wannan doka wanda shugaban kasa ya rattaba mu hannu wato electoral act din nan ita kadai ba za ta kawo mana demokradiyyar da muke so ba amma idan aka hada da wannan hukuma ta ladabtar da yan eh, Najeriya to ina ga demokradiyyar mu za ta kai inda muke so nan ba da daɗe ba insha Allah nan da yan satuttuka kaɗan za mu zo mu bayyanar wa jama'a so su ba mu shawarwari wato za mu yi abin da ake cewa public hearing wani mataki ne idan an kai ga yi kawo kuduri sai kayi domin ka ji ra'ayoyin jama'a ga baki ɗaya ƙungiyoyi masu zaman kansu ne hukumomi ne mu ma 'yan takarar kanmu in kana da abin da za ka bayar duka muna gayyata a zo kuma kowa ya bada ra'ayinsa sai mu tattara mu zo mu zauna mu tace mu dawo wa majalisa ta duba ta ga me za a tsame sannan a yi kokarin kaiwa a shugaban kasa insha Allah muna da wannan niyya da alamun rashin amfani da rumfunan zaɓe 240 don ƙalubalen tsaro ba zai shafi damar jama'a da suka zaɓi wasu rumfunan ba da suke ganin za su kaɗa ƙuri'a cikin aminci. Nasiru da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. gaida Nasiru Adamu El Hikaya. To yayin da ake gudanar da wannan zaɓe batun tsaro na daga cikin mahimman batutuwa da ake cece kuke a kansu tun ma kafin zaben inda wasu suke nuna fargaba kan yadda tsaro zai kasance a wasu yankunan musamman waɗanda ke fama da matsalolin tsaro a ƙasar. Ga Hassan Maina kaina da wannan rahoto da ya haɗa mana. Babban abin da ke zukatan 'yan ƙasar shine yadda zaben ke zuwa a daidai lokacin da da dama daga cikin sassan najeriya ke fama da kalubalen tsaro Basharu Altine Guyawa Isa da ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto na ganin akwai matsala. Maganar zaɓe arewacin Najeriya tun daga arewa maso gabas har arewa maso yamma ai ita gwamnati ta san cewa akwai wurare waɗanda ba za ta yi zaɓe ba. Yaya za a yi ta shiga ta yi zaɓe waɗannan 'yan bindiga har yanzu suna nan wuraren su mazamnin su inda an ka sani kuma suna cin karen su babu baka. Arewa maso yammacin yanki na ƙasa ai kana gari ka tsina kwanan baya ba a yi kwana uku ba zuwa hudu yadda an kashe al'umma kusai fiye da ɗari wannan mazamni na ɗan ƙarami shina nan tsakanin jibiya ainihin hanyar zurmi wanga wuri wanda ya shahi ainihin zanwara gehen fakai turji yana nan kuma har gobe shina nan shina cin karen shi babu baka in kayo sokoto kayo yammacin sokoto ainihin halilu sububu yana nan ali dan oga yana nan lawali dodo yana nan in kai gabacin isa ga su can dan kwaro suna nan su umaru na gona suna nan su kan ya ga su dan bokolo dukansu suna nan da rayuwarsu kuma magana ganin kai ma yanzu haka an tare hanya tsakanin gundumi zuwa isa an ɗauki mutane mutane to ina maganar zaɓe shike ga mutanen da ma ba su cikin garuruwan nasu waɗanne garuruwan za a zaɓe yan gudun hijira na gabacin sokoto da na ainihin jihar katsina waɗanda a wurin gudun hijira ko yiwa suna yi waɗanda alabura abubuwa ne waɗanda yake cewa an ce za a magance kayan <laughs> a yi zaɓen kuma ba gaskiya ba ne. kanaka na tambayi mai magana da yawun hukumar zaɓen najeriya hajiya zainab aminu ko anya kalubalen tsaron nan ba zai kawo cikas a wannan zaɓe ba. jami'an tsaron sun mana alkawarin tsaron zai inganta kafin kafin lokacin zaɓen, kamar yadda har kullum hukumar zaɓe take faɗi aikin mu shine shirya zaɓe da gudanar da shi Sama da tsaron ya ta'allaka ne a wuyan jami'an tsaro kafin zaben lokacin zaɓen da ma bayan zaɓen. kwararru a sha'anin tsaro irin su group captain sadiq garba shehu na cewa wannan zaɓe fa na zuwa ne a daidai lokacin da tsaron ya yi tsaro-tsaro a kasar. Na farko wannan zaɓe ya zo ne a lokacin da yake dama ko ba zaɓen akwai sha'anin rashin tsaro a wurare da yawa a Najeriya. To kaga wannan ƙoraji akwai shi a ƙasa. Sannan kuma sai ya zama har yanzu akwai 'yan siyasan da ba su hankali ba siyasa ta banga siyasa na a kona gidan wannan siyasa na a kai ma wannan hari har yanzu 'yan siyasan barbar wannan ba so kaga da sha'anin tsaro wanda yake kwanci da kuma siyasa wadda ake ta hauka ta 'yan banga wanda bata kau ba jami'an tsaro da gwamnati da sauransu su yi bakin kokarin su da su masu tsawatawa kamar kasashen waje da kuma na ciki su tsawata. I do want to emphasize the importance of conducting a peaceful election. Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da da afirka uwar gida molifi ke jaddada mahimmancin gudanar da babban zaben najeriya cikin kwanciyar hankali da lumana inda take kara jaddada bukatar da ake wa 'yan najeriya jam'iyyun siyasu da ke yin takara a wannan zaɓe da masu ran masu ruwa da tsaki da su yi duk abin da ya kamata kafin zaɓe yayin zaɓe da kuma bayan zaɓe don tabbatar da an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Before the election during period, during the election and after, after the election to be peaceful. To shin wani irin shiri rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi domin samar da tsaro? CSP Muyiwa Adejobi shine kakakin 'yan sandan Najeriya. The police as a lead agency when it comes to election security management. 'Yan sanda a matsayin mu na jagaban kan gaba wurin samar da tsaro yayin zaɓe tabbas muna da jan aiki. Na farko samar da tsaro a yayin zaɓe, karewa da kuma tsar zaɓe na zuwa ne a irin yanayin da aka tsinci kai a ciki. yanayin kuma da dole sai an tsare shi muna kuma kyakkyawan fata da kuma jan aiki sannan mun yi shiri da kuma tsare-tsare domin tsare shi wannan zaɓe na shekara ta 2023 um, Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. to madalla hassan mai na kaina a gaishe ka aisha kin san cewa 'yan takara sha takwas ne suke neman su gaji shugaban muhammadu buhari idan wa'adin mulkin sa ya kare amma dai masu shari'i sun fi mai da hankali ne kan 'yan takara hudu wato atiku abubakar na pdp sai bola tinubu na apc sai peter obi na lp da kuma rabi musa kwankwasa na nnpp yanzu aka tsaye muna tare da wakilinmu na adamawa wato lado salisu muhammad wanda zai faɗa mana halin da ake ciki a adamawar wacce ita ce jihar ɗan takarar pdp wato atiku abubakar Malam Lado Salisu Muhammad kana tare da mu? Eh lallai kwarai ina tare da ku kai Yawwa to madalla me ke faruwa a nan a birnin Yola da kake dangane da wannan zaɓe da ake kan yi a yau? To abin da ke faruwa dai a nan shine baya ga yadda al'umman jihar Adamawa suka bai wa jami'an tsaro goyon baya ta hanyar takaita zirga-zirga da aka fara shi daga karfe takwas. kuma mutane sun fito sun tunkari rumfunan zabensu ba tare da fuskantar wani barazana na tashin hankali ko na tunanin cewa za a shiga wata matsala na ainihin wato gudanar da zaben ba an zo gurin zaɓe kuma al'umma sun fito daidai gwargwado mafi yawanci daga cikin wanda suka zo suka kada eh, ƙuri'a a rumfunan su a inda na zaga don na samu mata sun fi yawa a yawancinsu sannan kuma eh, shi karan kansa ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp eh, alhaji atiku abubakar shi ma ya zo mazaɓarsa ya kada kuri'a da misalin karfe 8 da minti 45 ya zo mazaɓarsa kuma ya karbi ainihin wato takardar eh, kada kuri'a wato wallet paper ya kada tasa kuri'ar ya kuma yi wa al'umma jawabi ya tafi wadda yanzu haka magana da nake yi a ina mazaɓarsa inda ake kirga kuri'u na na wadda aka zaɓa tsakanin jam'iyyu da suka shiga takara a Najeriya. Idan na fahimce ka dai kamar an ma rufe ita wannan rumfar zaɓe kenan na ji ka ce an fara kidaye kuri'u. Eh gaskiya har an riga an kammala kada eh, eh, kuri'a Yanzu eh yanzu haka ana kidaya kuri'un ne an gama tantancewa amma fara kidayawa yanzu haka da shegu wato an sa malam lado na ce duk mutanen da suka zo kan layi sun samu damar kada kuri'arsu eh gaskiya kusan kashi saba'in cikin ɗari inda na zazzaga na samu sun samu dama amma wasu gurare ba su samu dama ba sakamakon matsalar wannan na'ura ta bibas da aka samu a nan jihar a wasu guraren wani gurin in na je na bincika sai a samu na'urar ma bata kunnu ba sai an jira wani ya zo daga ma'aikatar zaɓe ya zo ya kunna wani gurin kuma sai ya kunna ya zo ya tafi sai ta tsaya wani gurin ma shi karan kansa ya zai kasa kunnawa to waɗannan matsaloli ne da aka fuskanta ya sanya wasu guraren wasu al'umma sun fito amma ba su samu sun kada ƙuri'a ba amma wasu guraren kan sai riga sun kada kuri'a har ma kusan Ah, ana ana ta kokarin kidayawa wasu gurare ma sai riga sun kammala kidayawa yanzu haka akwai batun baiwa waɗanda ba su samu damar kada kuri'ar su damar yin haka ba nan gaba malam ladu kana tare da mu eh yawa ina ji yanzu na ta dan tsaya ne can ba amma ina ji yanzu na ce akwai batun baiwa waɗanda ba su samu damar kada kuri'ar su yanzu ba damar yin haka nan gaba mm. eto eh, shi ainihin kwamishinan zaɓe a ko da ya zo muka tadda shi a inda yake yawonsa na dubawa masa wannan tambayar ya ce dai ma'aikata za su yi ta kokari su ga sun shawo kan wannan matsalar har zuwa lokacin da za a rufe kammala ka da kuri'a bai ba mu tabbacin cewa ko da ba su yi zaɓe ba nan nan gaba za a zuwa sake ba su dama wannan bai ba mu wannan tabbacin ba na masa wannan tambayar ya ce dai ma'aikatansu suna aiki domin gani sun sha kan wannan matsalar to madalla mun gode malam lado salisu muhammad za mu iya kara tuntuɓar nan gaba domin mu ji halin da ake ciki to aisha mun samu grace alheri abdu kin san ta tattaki tun daga nan washington ta tafi can abuja domin ta tallafa wajen hada wato ayyukan da za a turo mana rahotanni daga can kuma yanzu haka kai tsaye muna tare da ita a kan layi Malam Mahmud ka san cewa babban birnin tarayyar Najeriya shine inda uh, fadar shugaban kasar take. Haka. Kuma uh, yanzu bari mu je ga ita Malama Grace. Hmm. Malama Grace kina tare da mu? Tare da ku. Sannu Mahmud sannu Aisha. Yawa sannu aiki. <laughs> To ko za ki iya gaya mana halin da ake ciki uh, nan birnin tarayya Abuja? a Aisha kamar yadda kika sani babban birnin tarayya Abuja dai wuri ne na kazo lazo. Hmm. Ili da haka duk lokacin da aka yi zaɓe idan kika fita babban birnin tarayya Abuja za ki kamar an shara da ya. Hmm. Sabili da galibin mutanen da suke birnin tarayya Abuja sukan koma ne mazaɓin ko kuma garuruwan da suka fito domin kada a har a shugaban kasa kamar yanzu kamar da. da nake yi da cewa ya kada kuri'a kuma ya yi bayani bayan ya da wura. Sosai da muka zazzara da ya domin ganin yadda zaben ke gudana. Mhm. da ya zama wani korafi da ya zama ruwan dare musamman da a babban birnin tarayya abuja dinnan ne sake yabo da aka yi ma waɗansu a ƙurarren lokaci wuraren da muka je mun samu waɗansu waɗanda akwai wadda ta nuna mana cewa ni da muka same ta maza ta kafa ɗan ta je tana neman inda za ta kuri'a kuma ta fita tun daga karfe biyar na safe ma ita ta burin ta ne ta fita da sassafe ta zama ta ɗaya a kan layi ta faɗa kuri'a ta za ta kama gabanta gaba da harkokin gabanta amma hakan ta yi ba har eh. kai ga zuwa maza ta kasar da ta samu ba. To akwai mazaɓa kuma da muka samu inda wata da ba muka gayyace ta zuwa zaura mu domin tattaunawa da ita bayan ta kaɗa kuri'a. Mhm. da mana cewa su a mazaɓar su mutane sun fi ɗari shida. Ta karɓi lamba ta duk wanda ya zo sai ya ɗauki lamba. Mhm. a bisa ga inda kake ko za ka tsaya ne ko kuma za ka je ka dawo to ita mun kawo mun iya kawo nan sabida da ta fi an wuce dubu an wuce ɗari hudu lamba da ta ɗauka. a yi eh, ɗari sai kuma wata mazaɓa da muka je aka bi haka muka samu mazaɓar gaba ɗayanta da aka yi rajista wannan mazaɓan mutane shida ta kare. Jami'an hukumar zaɓe guda bakwai wato jami'an hukumar zaɓe har sun fi a wannan mazaɓa. Mm-hmm. Mm. Yawa to malama. idan na dan mai da ke baya kaɗan kin yi batun an saya wa wasu rumfunan zaben su kamar ita hukumar INEC din ta yi bayani kan dalilin da sa ta yi wannan sauyi akwai ɗaya daga cikin bayanan da muka samu daga ita hukumar zaɓe na nuna da cewa waɗansu su ne suka nemi a yi mutu canjin inda za su kaɗa kuri'a iyali ko sun tashi daga unguwar da suke da su ta bayyana haka to amma bisa ga dukkan alamu waɗansu da muka samu guda biyu musamman da muka yi magana da su da su san an yi haka ba ɗaya dai ta bayyana mana cewa da safin nan mhm. ta samu sakon wayar salula ba an sake mata ta bazara ba kuma faɗi mazaɓan to amma da yake ba ta san ita mazaɓan da take ba take ta garin tana neman mazaɓar. To ta yaya take samun yin zirga-zirga? Muka tuntuɓi hukumar zaɓe dangane da wannan lamari ta bayyana cewa mm. sannan waɗanda suka nemi a canza masu mazaɓu sun aika musu da sakonni ta wayar salula tun da jimawa amma eh, bisa ga dukkan alamu ɗaliban ba su samu waɗannan sakonni ba ba idan ma sun samu ba za su iya sanin ainihin ina ne wannan mazaɓa ta jama'a. Hmm. Malama Grace in na fahimce ki dai duk bayanan da kika yi da irin kalubale da aka fuskanta dai na za a iya cewa kenan kusan yanzu karfe hudu ta haura a Najeriya kuma babu wata matsala da aka fuskanta tun daga lokacin da aka fara buɗe rumfunan zaɓe har zuwa yanzu kenan musamman abin da ya shafi lamari na tsaro. To, zaɓa ta farko da muka tsaya dai ainihin mun yi tafiya mai nisa har zuwa jihar Nasarawa domin mu ga an fara zaɓe ne ake ta farko da muka tsaya mun tarar da su mutanen da sun bayyana a rantsuwa kwarai da gaske da zuwan jami'an hukumar zaɓe da wuri a mun tsaya har mutane uku suka tada daga lokacin da suka sauke kayan su har suka fara tantancewa tsuwa mutane uku suka tada kuri'a kafin don mu ga tsawon lokacin da waje zai ɗauki mutum kafin ya kuri kuri'a abin da muka lura da kuma mutane suka koka a kai duk da yake sun yaba wannan na'ura da ake amfani da ita sai dai kowace mazaɓa ta je mamun mm. na na'ura guda ɗaya ne ta yi a amurka da ake amfani da sanin ka ne cewa idan irin ake yaƙen da na'urar da za ka je ka gansu wajen kusan ɗauki a ɗaki ɗaya a ɗari shida misali da suka yi rajista a wannan mazaɓa ɗaya su ɗari shida nan su ɗari shida a wannan na'ura za su shiga ɗazu ɗazun nan ƙarfe uku saba samu gaya mana cewa Muna godiya Malama Grace layi na ke na ta ɗan rawa haka ina ga kamar akwai tangarɗan eh, layi za mu iya ƙara ki can wajejen ƙarshen wato wannan shiri don ki ƙara mana bayani kan halin da ake ciki a nan birnin na Abuja. Mun gode kwarai. yanzu za mu je a kano inda mahmud kwari yake kan layi domin ya faɗa mana halin da ake ciki yayin da ake wannan zaɓe na shugaban ƙasa da na majalisun tarayya mahmud kana tare da mu Malam Mahmud. Malam Mahmud. to a ga dukkan alamu mahmud kwari yana wato bai hau kan layin daidai da ya kamata ba yana kokarin ya samu waje ne da zumun da ya keɓe ya yi mana magana mhm. aisha bari mu je kan batun gizan cewa akwai matasa da dama da wannan karo ne zai kasance na farko da suke kada kuriya a rayuwarsu saboda bayan zaben 2019 sun suka cika shekara 18 kenan baraka bashir kuma ta tattauna da wasu daga cikin irin waɗannan matasa waɗanda suka bayyana mata mahimmancin wannan zaɓe a gare su. suna na Suleiman Ibrahim Jibril wannan shine karo na farko da mu zaɓe ba don komai ba saboda mu samu ƴancin kanmu saboda yanayi na rayuwa da wahalhalu da ya yawa na abubuwa duk da sai a hankali to za mu zaɓi cancanta ne abin da ya sa nake so na yi wannan zaɓe. kenan zaɓen yana da mahimmanci a gare ka. yana da mahimmanci sosai saboda ni katin zaɓe na ma kulle shi nake saboda kada a samu matsala saboda ina so na je na dangwala abinda ra'ayi na kuma abin da nake so na alfahari da shi a koda yaushe. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Abdullahi Idris Muhammad da Kano. Wannan shine karan na farko da yin zaɓe kuma wannan zaɓen na ganin yasa canjin fakta da hidda da taminin rayuwar mu matasa. So haka za mu iya yin mu don ganin mun zaɓi wanda ya rike ganin ya fi dacewa da